Mm. na uku abin da zan ce shi ne shi al'amari irin wannan yana mm. da hadari domin manya-manyan yaƙe-yaƙe na duniya da aka yaƙin duniya na ɗaya da na biyu mm. duk irin-irin waɗannan abubuwan ne ke kawo su domin kowace ƙasa tana da mabiyanta ko tana da masu ba ta goyon baya idan ta ga lokaci ya ƙure mata an sa ta gaba za ta kira masu ba ta goyon baya ita kuma amurka yanzu alkadarinta ƙasa yake yi tattalin arzikinta da abubuwan da ta mallaka ai ba mai mallaka su amma yanzu ko china ta ishe ta hmm. ba ma san a ce an yi rikici amma ai ka ga rikicin da ake na tattalin arziki zai hmm. kai ga da rikici na yaki hmm. da makamai to ba ma fata haka zai don in hakan ya faru ba amerika da china kaɗai za su sha wahala ba kusan kowa a duniya domin duniya ta ɗinkewa take kullum hmm. tana ƙara matsuwa tana ƙara wato alaƙar ƙasashe da jama'a ƙaruwa yake yi in wata wani abu ya taɓa wani ɓangare na duniya to zai shafi ko ina. Yaka hmm. ba a fata haka ya faru amma shi wannan take-taken da ake yana iya taɓarɓare da Allah ya kiyaye ya zama wani babban yaƙi da zai jawo wasu wasu mutane wani bangare domin ne ka tuna kwanan nan a malaysia da iran da malaysia da turkiya da qatar da uzbekistan duk sun haɗu ɗaya daga cikin abubuwan da suka yarda za su yi juna shi ne za su taimaka ma juna a wajen ƙere-ƙere na kayan yaki hmm. To, duk da yake abin nan yanzu aka fara shi, amma kaga wannan zai ƙara sa waɗannan ƙasashen su ƙara jindira kuma zai iya sawa tun yanzu sauran ƙasashen ko ba su faɗa a fili ba su fara kai gudunmuwa. Mm. To, kaga irin wannan ne sai wannan ya jawo wancan wancan ya jawo wancan sai ka ga an haɗa yaƙi da wani ƙasashe guda biyu na duniya. Muna fatar majalisar ɗinkin duniya za ta hango haɗarin da ke tattare da irin wannan ta shigo ciki ta san yadda za ta hana taɓarɓarewa wannan abu da ya fara kamar wasa hmm. tun da kaga sojojin da aka aiko yau an ce sun kai ɗari bakwai da hamsin hmm. kuma an aje wasu dubu uku na wucin jari ko ta irin ko da za ta ɓaci to za a iya turo su a ciki to kaga hmm. duk ƙasar da ke wannan ita iran na ai ba zauna za ta ba ita ma irakin da suke kusa da su ba zauna za ta ba su uzbekistan da suke ba su da nisa suwa ba zai raza su ba hmm. ba mu san turkiya za ta yi ba hmm. wannan abun ba zai tsaya kawai tsakanin faɗa ne wai amerika da iran kaɗai ba hmm. To, Profesa, baya ga waɗannan dalilai da ka zayyana, kana ganin ƙawancen Amurka da Saudiya da kuma Isra'ila waɗanda dukkaninsu ana ganin ba su ƙaunar eh, ƙasar Iran ta mallaki makamin nukiliya na tasiri a rikicin da ke faruwa tsakanin amurka da iran din eh wannan dan ai shi ne kamar tushen magana. Hmm. kuma in ka tuna ainihin yahu ya zo a majalisar ɗinkin duniya yana hmm. jin shekara biyu ko uku da suka wuce yana tsoratar da dukkan kasashen cewa da an ba iran rata koya yake za ta je ta kai da amma ai da kwai kasashe na duniya irin su rasha irin su China da sun mallaki irin waɗannan makaman. Mm. Kuma suna mu'amala da Iran. Saboda haka yanzu ya kamata da ita Amerika da Isra'il su gane cewa fa jiya ba yau ba. Yanda da suke yin nan su cika ransu ba babbaka a da a rasa yanzu a su to ta abubuwa sun canza. Mm. Ya kamata su gane ba za a kyale su ci gaba da irin irin waɗannan abubuwa ba. Abinda muke fatan da za su yi su koma kamar sauran ƙasashe su ce to jama'a yanzu da al'amari ya canza ya za mu haɓaka mu tunkari eh, bala'in da ke faɗa mai ƙasar duniya duka baki ɗaya kamar wannan canjin yanayin da ake magana mm. shi ya kamata a ce ana yi ya za mu tunkari fatara da talauci domin fatara talauci nan kar ka ga kai ƙasar ka baka da su a'a idan wata ƙasar ta su kai ba za ka zauna lafiya ba don yanzu ai rashin rashin samun aikin yi na matasa na afirka ai yana barazana ga rayuwar kasashen turai tunda idan matasan suka yi rasa yadda za su ko wuta ake yi sai ka a matasa sun tsallaka sun faɗa turai in suka faɗa ko mutane ne za ka da su ya kai so waɗannan abubuwa ne da ya kamata a ce ana taimake keniya tsakanin kasashen duniya ya za a rage talauci a duniya ya za a shawo kan matsalar a canjin yanayi ya za a shawo kan matsayin da suka addabi kowa da kowa cuce-cuce wanda suka addabi kowa ya za a maganin su don kan su faɗa wasu ƙasashen su kawo abubuwa ya za a kara arziki ya za a zauna lafiya wannan shi ya kamata a rika yi mm. amma kamar da nake in koma ai shi Trump a dukkan alamu wancan abin da Clinton ya yi don ya ɗauke hankali shi ne ke da tushen wannan abubuwan da kake gani. Yawa. wannan shi ne abin to amma abu ne mai haɗari mm. ya kamata ya san ya ka iya fara shi kamar a wasa abu kuma ya zo ya zama babba. Yawa, to Profesa kana ganin wani mataki ya kamata koko kake so a ce Amurka ta ɗauka a maimakon kai wannan harin ko da Iran na mata barazana kamar yadda ta ce ta kai hari a Kirkuk? idan da amurka ita ba ta tsayawa ta bi ka'ida idan kowace ƙasa a duniya ta samu irin wannan an sai ta koma majalisar suke hmm. da kwai majalisa hmm. tsaro a wadda ake kira security council hmm. a nan ne ya kamata ta kai kukanta ta ce ga iran tana da shaidar iran ta mata kaza ta mata kaza sai a taho da iran a gurfanar da ita iran ne yasa kike kaza ne a'a ban yi ba a'a na yi a'a an gane ta yi to lallai ki janye lallai ki daina in ba haka ba to za a haɗu a matsayin majalisar ɗinki duniya a hana ki kaza a hana ki kaza a hana ki kaza to da america za ta yi haka to da ta nuna tana yayya da dokoki na majalisar ɗinki duniya to a hakan sai ka ga an fi samun sauƙin walwala matsalolin mm. amma ta yi gaba daɗi ta ɗauki a makamai da mutane ta ce za su yi yaƙi kar ta manta china fa tana da irin wannan mutanen kuma alaƙar china da iran ta fi ƙarfin alaƙar china da amerika Ta tuna rasha ita ma tana nan hmm. kuma rashin nan ita ke ba turai kusan rabin ko fiye da rabin gas inda suke bukata hmm. saboda ba za su ko ba sa son rasha ba za su yi rigima da rasha ba hmm. domin in rasha ta yanke gas inda ke take aika take sayarwa turai america ba ta da hanyar da za ta ba su wannan gas